نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله وملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء يؤمن من فيك حتى تنهب حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله بتلاتين يلوازم شبه ya Ramadhani ina da sallallahu da wasallam ya kunci da kuma ta to gibe gube ba su kushi da na karatu ne bi mai suratul isra'i wannan yi karatu har da ayayin mutu da gumi wato ayayin shi ne bai kowa bai gumi ba na tsoci da bayani a yi tiya dalili ne ka ci ce ji mana na maji dalilin da ciya ne eh, gaza na tufiya nan kuma tufiya ya zama ne yau wasu kuma faga ya dabaru za a yi gwarnu tufiya ya yawa da ta mace kayan tufiya na ɗan tunaniya doku-doku yi jama'an ci yi wani da je wata sanabu a ah, insha Allah karatu ya da kina ayayen guru na ma aya ne ya na kiba karatun tiro bayan na mu yi ega na sukun ne da na yi mawuyi mewana in ci ga mu fe shi yayin ga wuce na lamci je ya ta dakan gani na kayi ma ni jina ya yi wana annabi zaman yiwuwa ga mala ya ba wani ki so kuma annabi wuce ya juya bayani da nan قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا kun su kwa gaba nufin mummuni gaggaya laukana fil ardi mala'ikatun da ya ga wayi ga ya tafi mini kimbobo amma da bisa wangijo yamshuna ce da zafi cikin mu mutumai ne da hankali ta ciwo ci ji zama ake ta fitin wayo da zai yi min samayi malakar rasula mu ya ci shi daga saman mala'ika ga yi tuciyawa daga mala'ika ga fikin gona da nan su kwa tutufi ana yi mala'ika amma daga nan jajan ya zama gizi fikin gona zanaga tufiye na wayi zawangi daga abubuwa ne ji fahimta da wani gagan sun ne coci wuyo eku wuyo na allahu kawai ta ta'ala tucici na ke tafawun da ba tsakanin jama'a to zahirin guba na jihirin nana tafawun da ba ana mai manufar tuci na rayu wuyan tuci makawa da wuyan wara gudu fahimta fa'ida yin risala da ba don sun gama la a yi jini zane ji a cutuci fina a yi mala'ika ji a sawangi tufiya kuma a yi jini zane ji ba a cutuci fiyo a to mala'ika ga cutuci fiyo a sawangi tufiya na bi ma'ana mala'ika ga wuya mala'ika ji ga wuya zawangi a ne ga gan idadi, sina tazo etiyan ayin suratu saba yau bana Allah wa baraka wa ta'ala ji bayani a yi ke kan don da nga kpaga mu ya ji yana nga ga ya malaika jibril malaika jibril ajin wa sanarwa sanarwa ji ya malaika ne fi sama batana da su kai ga wa jiyan kaza malaika jibril ajin ki wa tuci na don wani ya malaika ne kenan mun ji ga ga su kowa ya wa direct da yana amma ina bu ga wa na da wani la yusalu amma yuf'al wa yusalu to a ci gaya bayan zaman gizo malaika ji a di faida ya tafi ya yi mawaja mawayi ya a tafi ma'ana yin da ya mai ne ya ya watakila a yi ne ya mai ne da ya allahu fagir bi so ta tafawo bi da ko tsakanin jinsi ku baba mai na da khairu fi ga gannan ga wuce ruwa da wani gagan tsakani zawangiyo ga jinnin tafawun ya daba kemna tsakani zawangiyo ga dabbar tafawun ya dabwa ne sai gugu hukunci ya wa da tsakani zawangiyo da jinnin ya ibo wayan fahimta da jina dabwa ne ayajin kakayin allahu ta farko ta halaga da yi itiyan bukata kafiri jirga tu malaika عليم من سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك <clears throat> ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر <clears throat> ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا basira kun ke da bayan bayi wani gabaci da wani masu kula da annabi muhammadu mai wani gungun bayi na zuciya juya na ga gaga kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah mutane zana je tsakanin rubu garbi ya kafiri je na su kwa ku ce wa a nike lalle mutu ga tumito na a gan waya bai gan jama'an da ci bin kulle shi ciyo lokacin a sallallahu da wasallam ga ya ga hal kuntu illa bashar rasula wai bayan shi ne ne gobe guniyo na to su da guniyo na bekute ku mutu bekute kul subhana rabbi alkuntu illa bashara rasula <clears throat> ini ta ta ji tabbata ce mi ga mi fiya sai zawangi ce su ku a nuna bi gaba nan ga jama'a ci min kure shi ce a ce gaba na ga to na waga tuciye na foman ya shahadu laka annaka rasulullah zai zagana jiriya wakilin da tuci su kuma wayo nan so ko ci caya na ne ga kul ga gaggan daye ni tsaye ga yi wo fa billahi shahidan baini wa bainakum Allah wa ku ci wa jiri tsakanin mu yi. kelin ne gaskiya mai to mutu su kuka ci mutuna inna wala na man bi fife Allah wuce kana wa fi bi ibadi khabiran basira wa fi lu bawu shuji da ne da pipiya na da ba ku bana basira mu ne ne da ne so ade na so so kuma ci wuce gayi ya diki gayi zana yari ya mina gaskiya ko yin ko annabi ga haci ga ومن يهد الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وسما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا الله تبارك وتعالى ومن يأت الله زندون دون سكوكا باويانا زندون دون سكوكا أولبانا huwa al-mutadi da mun shiga yi zana da ba wuna babu mun shiga e bankin mu durus musmani wani aja ya wufiya wale ga ga sunan nan gamai na waje ga ga al sun ga mankus ma da ya wuce zuma bugu ne asali na fa huwa amma a yawo fiya a ga hikimar kici don fifiyan yawo a ga yi gwa ruwa gaggan wa ga kikini wa kikini ti dano bai su kuni wace a ga fawar tada a kalkala ya damici wa ki gibe iska ne da wani wajen da yawo na ci wasilina <clears throat> amma wa ga gudun go wa da bibi yawi wace a ga fawar murtadi wa mai yulil ya wuce na fiya ne ba rasu musulmani wani ga gobe katu wa ruhi tiya ta ga <clears throat> ta di wa man yugle to amma ya wuce a fiye ba lawo gaga wai waka fi wajo waje waka fi wata ci da wagala ya wuce ya ma e na aga ya wukaci wai wace a ji waka fi wa ta di ci ga aji hukuncin ne e ba wasu wata wakfu amma fifi haya wani wugwai dalili a tuwa wugwai jawazi yake ni gita ci dalu mai iskani abubuwa zane su wa wuba na zaun shi ka da ba wani coci ne ba amma yudlil zane masu kuma gina falanta jira lahun auliya a min duni wa te ya maciji ya kisa na ya bauna Mm, kasu ko kira ya kwa adda zanen kiwo ya kowa su ko tuka ya tunu ba wannan ga la zanen ga buru a ga ga chule ko ga wa man yudlil falan tajida lahum ko ga falan tajida lawa kilo e bo luwi ga ga man no le da mini man yau da na man yo mausuli a ne kikin ga bai jamu ne ga zakame ga ngamala domiri na dalawo na wuye jamu mili jamu da sun mawuci zane shi so ko ga gina zambin ya da wuce da di ya wuce da jawaba mai kwaye buru ke su ko tun rubana so mawuci ke ba e e da kama gudu ebo doriri ebo dalili ne wuce mu na dabalahun bonan wana shuruhum yawmal qiyama su kuma ga wanda za mu ci kin ba ga fo qiyama na ala wujuhi wa na kibiyaji baki umyan a yabunci wa bukman a digiji wa summan a yi a agumai da zabi bayanai ta yano izalakuba ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ana kifo kiyame fuska yi fiki a kawai na coci ga idanun ya tsora da ciwo daga yau mai sahabo da ala wujuhihim zurku masa sakwar zurku masa sakwar yusabu da finnar kiyama ga ya kafiri agoga yana su kulli rufi yau wana shuru yau malkiya mutala wujuhin nan waje shara lo kemgbe su kwa jirgin cuta ke kafin ke yi ɗina fukiya mena amma fasara ba ci da zagagar wana shuru yau malkiya mutala wujuhin a ladasa a tunashirin yau malkiyama ya na kifa kiyame ala wujuhin bi fuskaji bakin fe daza. a gaiba ba a gaiba nan ga hadisi da mu hadisi na imam ahmad lamin da mai musnad duba nan asali wa da sai bukhari da muslim duba hadisi murtafa ba alaihi hadisi da ko kasare yana a gaiba zabe gici so musla alaihi da lani da ya rasulullah kai yusharu an-nasu ala wujuhihim na ƙurani ga wana shirin yau ya mata ala juhim na ke su kwa na zawanki kina da fuska ji yakin nan wannan lawu da wani gaga awa bayani wai ti fassara aya no da ci su musula alaihi sallam annabi shi ji fassara aya na ya ke mun ga ganan mu ga allazi amshahum ala arjulihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim su kone da iko na wani gije da zambi ci guba bayan da dakin nan ita wuce da iko na wala da ba bakin nan ya zaɓe kimbo a ta fike da zambi be ya wuce yi ke bi ci da fito su kone ju ce laye ji yayi da bici guba bai kin ce da zambi inda ya kuna wala ya zaɓa ruwa ji pekin be ya wuce gama wa fe da zambi ci da fito to ne lawo daga gan fassara na annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya aya na nan ya ci zahiri ne da zabe yana na ashuru yawmal qiyama ala wujuhi ma ki fa kiyama bi fuska ki baki a ci gama fe da san wakanda zai ya ci fassara ma faru ne junfi gaga mai gaga ga yatin yake musu ko abidi be kimina ci ta jahi ke ki be cina ga nuna zuwa yayi ki <clears throat> a ma'awun jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira waka culainu ga yi ga wana shiru ni yawmal qiyamati ala wujuhin nan babban umuriyan a yebon ciji lokacin ala ya wuce pekin ce dazana a da da ya ji biya wani waji ce da da karatu ne ji su ma gwamnati ga yi ga gawa man a fi hazihi a'ma huwa fil akhirati ma iza ga fayi shi o yi bonci o ga wule hujja ya da dinin ga Allah mutu Qur'ani ne ya da dinin ga Allah mutu Alif Muhammad ne ya aga hujja ji la yi kwatan wule ya ya ci ma da zata kun su kai kun ci su usla da sannan ba to ke min nan sai bonci o ga wule ya no ga da fuki ha mun walle bai ne ga ha so baba wale dalili da wani hawu ga gafa kiyama ummiyan ya bonci ayin ake yi bukman be keminu nsadigi ga wai ba qur'ana wai ba karuja wai ba salati ya nasu da sallama kalmar wangi wangi ji wai ciya misu ba wai ji tasbihu jana nga ji fo kiyama ci ga wa ke yi bukmun yo edigi wa yo ati ga summan keminu nsan ijo ga tubaten ciwo aga wa ji pata ji fejo e ji bayani na so ko ne ji bayani na ali mu muhammadu na ugon wanniwa ebo ki bon wa lo ba ne gana amma ala tare ne shi shutupa mu cha ji me bon ti ne wa da su kwa ku ga ji kuke kiyama su ko don wannan ke da summan ta ci ma wa jahannam idan e ki ba cha yi e jahannam kullama khabat wa sayra lokacin don da yana jahannam ga dakin nan ji wa ga hukunta ne su kwa fake biyu be so kwa fe yiwu febe zidna wusayira ya biyu be na ke na ya wa fe ke barabara no da والذين كفروا بآياتنا da نصليهم نارا كلما نضجت da بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب bibina fe bene lobe shi ne zan ruje taki da hukunci su kwa ne kawai su kwa jina ga zagara yi ji kafirci a ya wuce gama na gbamu ya kwa su kwana aga allo yana zo a ha wadda zina kan zabo biya ya ci na sau fana sunhin nara kullama na jujjat juludun a ga lafi na a tafe dina kayan nan a da ke kwanaki na ka faci abu na ga dina ya zo na bagdan na juludan khaira a ke ji fa'uri dubiya musamman da ya fa'uri bai lezu kula za ku yi kuma zanu don fula jini wuya za ku no don kulomi in ka dabi ba kikini ma to in ka dabi ba kikini ma wunde bukata yin na ma yi kuku cafe lo ga mala zidna un sayira e na geji ju ga ku tanu su kuma ke ke biube e bo ki bon na ka pacha a ce giminezi muke yi taki muke yi fuel go kudu go kudu annasu wal hijara mukeyi yi kemina ena eh, gawa ga wa ci wa gala ka da zinfi fi wa bena a ci gana ka pace yin bi bi bi bi ta ku ya kuti na je wuna a ke yi wa ku ba yi foye ni bene laya na ja na mai kenan sai ba mu eh, e ga mu nu nu be ja ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم so ko mun ci ne ji da ni da ni ci na ki fo kiyame eh ya bunci ti ji tu batenci ichari ji bino imuna kinan bani biya ji pe ki a fi da za pe ki piki ba ta na ya za ba wuce ki za mu ya ga gubu wannan laya ne waji gwanda ci gwa da annabi mu kafaru bi ayatina sai dai wannan an kwace ka bi ayan su kai akwai sokokunan wa gagaga alaji a ajina sokokunan wa tun alibi muhammadu fi abana gama launci ya yi gabar didina ji daidai bi yi ne tu didina tsoro na yau ebona na da yi wani mine gajo wa kawo a feka ete mu ko da kiyame an yi ku na a abike gaba fi mu tukushi wa rufata da ya gibobi na a na da mabahusu na halkan jarida a fiya bayi kuma ki bi ya a ni ta wuri e eh, ka ga ne ka wuci ki ti ga giwa a mai ti e mi bo istifa min kai ni e ku ga ti mi bo a ti e daga ga yi ku ki da su ku ga ujja da bai ta ga a ga yi ku na ki bayani mu ja wuce da nan alam yarau an إن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ألا أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا awalam yarau acila allah tabaraka wa ta'ala nan jajibe ti kiyama kyaga kiyama ji un jaji yankali eh min yau ji hankali mu shi yau ne da awalam aci acila anna allah alladhi khalaqa samawati wal ard mun soko na jalitai sama wal ard wa majalitai kinna ba na sama wacce tufa ta ba na ke wacce tufa ta na wa halitta jina a ace daga ganin su ko ci kadiru wanda yi kwa ala an ya huluka mithlan wanda wa ji kutun ku ci zaman gire yi gaci yana wanda yin waccan ya magaci ya ga yin sakati gari bai ciwo bai tagwa ne ta sama duniya a sassa ko ga wa wacce ko jiwo titin ya gungwa eh gama da su ko ga bani jiwo gan la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin akthara nas la ya'lamun jija halitta na musu ko ti sama to kinno in wace ga halitta ya zawangi kuki zawangi ba sama da kin kuma sama da kin ja sattu zawangi a gangwa eh wale dalili ne da wani yankali na kabo ke da fataya kabo wajen science a kabo wani makanta daga ga na gayawe wasu a tuka ga ke ga na goro yo izai daga yawanci ko jiwo ta a agogwa Eh, titin a gungwa alemini dalilin na tunai su kula da yaci ya hankali na na wanda wa gada hankali na gami ciwon ma dole ga lalle yaci gune wannan a zane da ya ji da mai cabe ne wuce ga yi ba ma yi jiwa a da daga misali wa an sai tila su wa an sai ciwon yi an sai na mana sa rayu jiwa ale ko aje ga gasan jo ina na wuce ya ga ga ga na bala tsanan ga na saru ji daga chabe wuce yan wani na ruku ga yin yujo eh Allah Allah Allah subhanahu wataala wallahu jadu wuce yi kuma su wato suratu suratu rumu wallazi <clears throat> yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa awanu alayhi musu ko ga su ta ji da halitta nan mu ga malitta nan ga ke da jaji mu ga ke nuna ke ta nuna shi rayu ko ko kiyama ko wa wani ali wani yawon nushi rayuwa bai mutu sauki a mace ga yi mafari eh, na mukayin jina eh adana da yanzu na e eh, ba su kona aboki bu amurin bai da kafin wani Allah ta baraka wa ta'ala gan awalam yarau achiliya aliya annallaya annallaya alladhi khalaqa samawati wal ard lillahi sukunu da ta sama to na. qadirun wuda yi ko ala an yakhluqa mithlahu lam ajali tabjana wa ja'ala lahum ajalan la rayba fi wucake layya ka dabo ya be iyaka yi rikicho mun ci gani man kwanan bai iyaka ya jeli bi kile kiyami be na wa mu wa muda da bin januna su ku ja iyaka la be gani wa ga sabatana ifun ci daga da be wa ga ya jaya kalabe gano gasa ba ta ne fulbi na wani wala ku ga wala ne ki daga kabaro wa bi wuya ya wuya ke no ga jijon e bo mu ne bu ya waya ga bada ga jide ne mana ci ga wa jala lahum ajalan la rayba fi su kwali iya kalada bo ya no ga ji azaba bi ki kaji zuma a cikin ba mu ya ne fa abal zalimun illa kufura amma bi bayanin ne ba ta ne su gujiya ne kafiri ji a gaya zalimi ji kuma su kuma wani kafiri na mun zalimi kafiri gaji annafu a gunga da kafirci ba an yi wa bayanin da su kuti ba ta da hannun fuwaniya in ga mala mai gwamnati ko gaji da amamu e bona obi wa zijiji wa gaggan za mu ci shi ba mu ci wani gaggan ba yi rugan mutum lazima da mu amamu tsoci na jalitta nan wa gaggan mukuya zawangi bota kafiri to kuya yiwo banza zane gai bata ji tishi eh? na ga annabi muhammadu eh wa wazi ji wa bayani bata ji a mun kito ko tuwa mu gaje da a na ga bi mun bata na wale gudan yau ga tawa mu tuwo لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربكم ربي إذا لأمسقتم خشية الإنفاق وكان الإنسان Kun كل أنا بكير ya dai yin zawan gini yin kafirin nazi min nan goke sagwai go izaje wani lau an tumtar ne ko na kasayi na rahmatu rabbi ya ga ya iko ne ya ji ke tiye su ba ya zike toci mi wani mi nan ya ci da ko ne ya ji ke gani bai ji ba ya ziki ya yi ko ya toci mi nan idan la amsabtu ya ga ya sunye ya fi ta yi ne ga taba da anis da alisalin mu ga wula fatiya safa wula wuje zinari ya wula bata duru don makoya binu yi da yin wani ji allagabo a fi awon magana ga yankicin marmari ji ka kayana su kwace ga gato gaya ka zikirin je wa bata ya gasa furu je zinare ya bai bata ne je wa bata da na kaso ko ga jiyaye ye ibo taci ye ye kafiri ye ibo taci ye na kai ga ga aziki bata tsoci ta gigu yaye la amsabtu ya ga ga mu su ya ga na kirin da amfani wa yafe ta yi gobe kima ta hashiyata linfaki yafe su daga yi galla dukiya ci caji da ya amfani ma biya su ka da da yasa muka tura ibn zangi na wajen da dana ibu kafirci bu goye bat goye in wata utai wazare ka turo inna insana kulika aduwa ko idza masau sharru jazua wa idza masau alkhairu manuwa illar musalli ina ga lawo ga ga ne ga ga ti zawangi ba abu ne zawangi bane zawangi ko ya nufi be ya bane ya kafiri e bane zani zai ma ni na waji wa ti ya ke zawangi ko sokwa na zo waji wa le e fayi imani da ci boji je na ji kafiri ne zai bi dana kuce da ne ya mutan inda insan da kuka aluwa ji zawangi ji aluwa eh, zanen da kurana na masau sharu da zuwa ɗaya eh, da dubu ba wa da fi tilani fi bakiza ɗaya eh, ko za masau alkhairu manuwa amma alkhairu ga yadda yin wabu suru wa alwa da mu ki zamu ki be mu ba mu jakiyo amma gojin nan su goga illal musalli musulmi ne ji sanda na da gojin nan musulmi ta yi ba in to na ji sanda na fi gojin nan ma ta yi ba a ne na daga gawo boji ya bukulu boji sakoyo ya ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى إني لا ظنك يا موسى مسحورا أنا يبتش بأن الحافظ ابن كثير ولا أدس دون الجميع شنا كي يبيو غا وجه راتوا وجه هو سفو هو سكون Allah tabaraka wa ta'ala idan kura tuya ya littafi ga har mai gayi a ciwon alisali suna mai gayi na hadisin sai bukhari da muslimi ga yadda layi mal'a e bayan allah washe e washe da alkhairi washe da arziki la yaghibu nafaqatu wani wogo wogo wogo wogo na so kai di fondo na kula yau wa fi shan eh wogo wogo na so kai ga fondo ce la ya zai jini la ya ribu a wani kyazi ki sofa sahawun lail wal ha to yi gidi to yi shi ra ta kusa ko ne ta hangi ne don ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ya ce la ina so ko mu ya ziki tun jari ta sama yi tokin na fa innahu lam yabid ma fi yaminihi lalle na dawwa ne to na ne kyar da yana bala hadisi wuce tabbata gan su kodi kwa kuba kuba goma yi gwaro su kodi guba fiya aha ina mafi gu gwaro wani kyari na yanan masala na majike layi ta ya wuce lau antum tamlikuna khaza'inura khaza'ina rahmati rabbi idan lamsattum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura a ga ya nan bebe lafazi yallawi lau lau mai baka larabe baka da larabcin ga bai a gan fiye lamitu amma na na dafi da na suna lamitu a biki bayanin a gangan ebona asaliwi lau kun lau tamliku ga ya asaliwi amma ne mun fasiru watiya daga tamlikuna nan ga mai anto daga na tamlikuna nan da wawun jama'a idan gaza ka ne gana ga mala da mun fasiru na watiya na mutum ya jama'a sai gogo yi asali na dawana so gogo wa mun la daga takadiri da bayan amile na fiya nan la mutu lau kwankwayi nan bi ma'ana takadiri ya fiye fa'idar da jinin rai ga rufe taimako ya yi ne ilarabcin ikiyo daga an yi kayi da idazan na masoci labin ba gudanar kwashi yoyi balaga ta baki bo hasfu kanu da ba mai balaga jiro wato nauyoyo ya ijazi ijazi ma nauyoyo balaga tukuma na mai balaga ba ci ta tukuma na ga ke ya balaga wasu a ga ijazi ga ya balaga aha gama la qur'ani yi ite balaga pata hmm. eh adiza magagun akusu kona ibona su ko tuga jin kan kiwo ولقد <coughs> آتينا موسى تسع ayatin بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى إني لأظنك يا موسى مسحورا Allah tabaraka wa ta'ala ce ka ta yi in ce na da su tsakanin annabi Musa da jama'a shi a ne ga tari kallo da haka fiye ya biyu ji yana a nasa da silame sabi kafiri ji wuri ya igumi a ga agbawa ne ita ba na bimu mu ya kanja asibi an ba ne shi jone e ba misali annabi Musa dana kuje ga da na annabi Musa ba zo ne ga a taura da mun ne da ba guguwa ba ni ta e wuri ne ga ga ya annabi Musa ya no ba ni ta da mu ta annabi Musa kata kanu bayinu kiyara jibiyo walakad atayna musa tisa ayatin bayyinat su kuma lalle tara annabi musa ni aya kutwani bayyinati na ji atula dannan atula kararan man shiga al'ayatu tisiwon nan mai almujizatu tisiwon ewa su kula gwayo kanu lòún ládàá ìwò tó fún wáwò tí wá ní ni dé àsìkí ìwéyí tí bàtà gbogbo kún bàtà ìlú tó gbọdọ bí mi à sùkùkì ìdáwọn dẹbí wọn báyìí bàtú gbogbo láti tí wọn ti wọn á yẹ wa èyí àkí ke da wọn sùkùkù bẹlẹ àwọn ọmọdé máa ń fún israẹli àti ilé ìjẹ ne ń fura ọrẹ ne ní ẹnu ni wọn á ti pa tó fi ibi láì ṣe gíà ẹgbẹ kí ìgbò ẹgbẹ náà wọ àwọn òkú yà níbi musa ne náà yẹ ká gbà níbi musa náà sùkùkù ti a ci in filakul ba yawanci da wani na ya bilo gafi kuba jama'a da musa da gwado a jama'a firawuna ne ya na a gumi zo da ta a mujizu mu ya nabi musa mini mujizu zo ya cinci a tamsu ala amuwa ali firawuna su kwadu ke ya bane ya zami firawuna ba ta fi. kuma na ci ga nabi musa to ba wa rabbana tumis ala amuwa yafjudu ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawna azabal alim a ciga mini aya wuci yo a mu da bunnoga da biya ci da na yato baci aljara da boro da su kutu tufiyana yato ta ci al'ummal kokota yato hannu ci aldafaje mulaye tankono aya da wani mutu man shi biya ya na shi kimna da bayani jikakan da ba zai kuro ji wani e bayan cucu a tun su ala amuwal mun da cike na lati bana da lati ne da ciwo e daji da su kula mai jama'an rawar da cire na abin gita wadda kada ya fadi na ala firawar da bisimin na su zina samaratin allahun yarfakaru mun da cike na lati bana gaya na su zina samaratin na bet sanadi ya yi daji wuce wani so ayyadi da wani mutuwa ne ne yi yan na gaye? yan na bukar ganin ibayin fassara ya annabo ke ne bangane bi al'ayatu tisin wani rai al-mu'jizatu tisin da su kula a nan Musa na amma da bayanin da ba ce mai na bai ji bayanin gaggan hadisa ta zo da yin yesu na tirmidhi maga hadisi sai wuyo imam da sahilu da imam hadisin faru ibn asal al-muradi muga annabi da Sallam. gagarin bai ya wuce da su bai biyun na nai la bayani ya ya foro tumani aha ya wa faru gala tushriku shi shay'a e gala ya basu ko baci ma annabi ya mushi na mu doya na mu mutamina tawro e gala ya basu ko baci ma wala tazmi e ga e batizina ma ita ce wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq e ga wurayi na shugaba ta haramu na sai ci gaskiya yana ci wala ko ga yiyama ya ci ci wala tasharu e ga e ga e ga ti si ma aha e ga mayama ya tsaye ci wala tamshu bi bari'in ala ila sultanin liyabtulahu e ga za na pe ga mu ke ja mu ji le fi ga ba su la da ya ji ko ma le fi ji har mu kira mu yatwabaci wala takulu riba e ga kishe shaman e to taci wala tabtulu sana e zai zagi na ne bayana e ku girayi kuje ti aki wa mu to ani ci wala firu min az-zahf e ku ga da bai tsakanin musulmi da kafiri ye na ce ba na mutu a nabi musa na e ga zuma ya yaya ci biya kafiri ma aha in bai da bai ji fassara ya aya daga al'aya tuttise ga aya kutuwani na na nabi muhammadu ji bayani ya yi wuce guda kawarani to sai dai hadisi na kabewa na abu sai alhafiz mun kafiri ga hadisi ko dai da babu cikin mu kuma ji bayani ke lalle kuna ga wasu tiwujo ga lamarin nana bai waki bo a karshe hadisi wuce annabi ga gaga ya yahudu zube ma ya ga gbutu a sibi ma na aguguwa ni da wani gato ya wani wannan wele ga babu yoya wato alwasayil ashiru da damini ya tauro na wuce al'ayatu tisiwa alwasayil ashiru gbogbo àga láhùn jẹ́ àwọn sáàlà aṣírò dáàgì kí ni ẹ bá yá aláya tuntun sí ọmọ òde aláfíìsì ní kàfé ẹnaga yi muhimmanci yin labe guba gona ko wanda mai fiyo daga animan da ci dazan animan da ci dazan amma na boka ga nan ga yi mafaro ga almujiza tutisi ne ba ga ne ala ya tutisi ba tuko su kun fa ba ni ba ci ci so Allah Ta tabaraka wa ta'ala ga wa laqad atayna Musa tisa ayatin bayyinat lele itara nabi musa aya ani da za tula dalla dalla na fasal bani isra'il annabi wace ki bani isra'ila a gai eh irja'u na annabi musa bai a jama'a fura da jina da aya wuce ji bai mutu za wuce ji na ki fir'aun da gawo fa qala lahu fir'aun inni la dhunnuka ya musa masfura fir'aun na ga gani da annabi musa ga inni miya. la zunnuka majigar zanna na manai take ke miya kikaya cewa nabi musa masura sihiri sa juwoyo wadda ga hankali wani bayanin ba bata da nan yi ce mutum Ko ogo wace wanga shi don <coughs> ale ba musu kwa ne biji foro ba fas bani isra'il <coughs> bi bani isra'ila shi kan nana uji gaga uji uyo ya mishanyi ko ya wudiji alawi gaga ga kasu ko kabi alisa da salamu ya ibo na gade bayani ma yi jina an mu bayani na ke gida giga bayani na yana na ga ya lwa ya eh wakati littafi na iskandar jadidi kano mishan sakudi ne wuce iskandar jadidi bi ya kuku na kule ege yin da zai gana gano <clears throat> ato nana wudamin ya babu ya emigun ya adamci ya so su ko ci adamci ne eh mutu ga ga wani iri ga shi na su ko ku yayi da min suratu suratu yunus ko fa in kunta fi shakkin ko mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtari aya da jinna ji ungwa ga gan shikenan en don da na likita bu ga begga da yana lagwa a zane ja ni shi kuma ne bi diga ne za gaskiya ja yo ne mai na ya ne bi wani sallallahu alaihi wasallam waji je da bayyana su ko jawa ya ne bi mu da qur'ani mun ji ga mana su ci ne fi zabur bai bayyana ga za adalci na sai a karshe ba gaskiya annabi na cike yana cike haji musulmi ki abdullahi bin salam nan ina ga guna da wani ko ko ga da mu shan shi wani ya aya da shi ne mu eh adalci yo zane su ko ga layi ne ya nan ko wa bayani ne mu ci gogo ko ci ko no jobe da gaskiya wa su da mana aha kiwo قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأزنك يا فرعون يا فرعون مسكورا قال بابا علي موسى في يوم فرعون شيء ko ga sihiri ta ji da mun ba hankali ne gaga to da kad alimta ka wasu fir'aun mubbi digange tutu wato ke gama anzala haula aya ne mai bayi a taurada ne wato ke ga da zai ci aya ne illa rabbus samawati wal ardi basair sai so ci sama shi da yake yi Allah wani ta sama tuke mu ngacca ya wuce da ya yi ba su ayi daga la bije lura yayi na la ibe ko ya la tuno wa inni amma lalle mai annabi Musa la zunnuka mi ya akika ya ga goye fir'auna mazbura e za alaka kawo ga malawi botika alairan ko kyan su ko da mini suratu namle ko wa jahadu biya wastaiqanata anfusuhum man wa uluwa a cikin yana nabi musa ga bata da na gaskiya yau eh amma jahadu da gomi agu ya ya mun jaja ki law zulman e bo bina kun tita tina tina asada jimina hagu e eh, ga mala jahancho wa uluwa be ti sawo e wata saga yayo no be zu firawun sa be bai gizakangi don kwana ne mun ga be bu bu bara ga wani tu be no be be no da mulki na wadda ba ta da nan e ci saurin gudu ya mutu gora ba da da mini masiba na e ci ne ne ta ya zanu fa zo ke fa kana aqibatul musi a <clears throat> ah, laqad alimta man jigan ga ikra ya juburu annabi musa mai juja firawuna da kato tsofi diga ga tutu ko ki wobe ne bi bebe ya taura da nan Gaskiya wanda ba su ko amma da kira ki sai wato gogala kada alimtu kawo firawun na wanda mi be za siri mi wuti da hankali mi gaga mi na caya na mi to mi pe ke ma anzala awulai ina ciya mi a taura mi ce ba ya dana zan ci wa ila rabbi samawati wal ardi basair <clears throat> فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض Bako farauta ta haɓa ga daga na annabi Isa annabi Musa ya gawa kida wayan tu cibo bo na waye ti bi sakono su kula an gulu ya jama'a bani da jana fara da fir'auna ci akpa an yastafizan kan ga an yanzu shi a da masaro da wuya min da arku ga an yanzu masaro ke yi masaro na mu kuta da dabara wuce don ga alibi musa yanzu na su ko ga ke ci ci biyu ma fa agrak na wuga ya wuce fir'auna binuwa domin ma'awun jami'a tun dalin jimani biyu cewa duga a tuzuma ita manufa da da wuce wani sai ne قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا الله تبارك وتعالى وقال زمان يبي فرعون نوم جماعة جينا وقلنا من بعده إيشيكا زمان فرعون إتشيكا فرعون أجنون إياغا لبني إسرائيل ببني إسرائيل يقال اسكنوا الأرض إفدوا إكتكي يوم سرو فرعون دبوا بها مسراجي da na banna lafizu na kasiru ga nan na busharu yoya na bi muhammadu eh ibo e na sura na makiyu yo maka ba ci ya risa da sallama su kuma gabi na badana gaga alina alina ji bi fir'auna yo fir'auna gunga na bi musa yanzu su kuma fir'auna bi jimamu shi binuwa a karshe musu kwab masar wuce ne fir'auna fe ti fa'ari da su uji goya na bi musa so muci da wani ishara na wuyawa na muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mina makaci ya hu pango da wani na ke mina nabi musa da nasara tuwa ti wani na roto a nabi muhammad ga da nasara ya so ya ti jama'a na makaci jo maka na yi buji wuya wai ke mina yi gina sai wuya nabi musa tuwa ga kusharu yawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aha e gogo kandun do izunga ciye mai yin lokaci ne mun waga ne gaga a gaskiya la cikin ku gaskiya da tila ku fere gaga babu mu wafon babu wafon da kaba da kafirci gwada ne ko ko ne gaga sunna cikin mu bidiya ta fito bidiya ga ji yayo bidiya ga tiyo bidiya ga boko ofoci daga ofoci man suna bin na kyau a suna na kyau wato ne yana da mini mura da nan gaskiya ga bikin na shi ba na gama na ga yutu ya dan guru ko kama ka tukana igini tsansama gaskiya kiwa da wajen gugwaro eh annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yi barka aboka mulki fata ya ya kore shi ji eh kafin da ayyona mushriki da ayyona agar da za lokaci wuce ga no mai judana da ayan gwe ki gboro ne jidana ko ya gwo tutu gwo be ni gwo gube ne jidana zane yi baba dana wa ga mulki makalaji a gabe enayore ba ma da ci gafo amma annabi ya ji hira da madina ya guwo rufe da ma madina ko e ya guwo na lagwa e ya ka kakawa wuja na su ba maka na ji guyo mulki mulki mulki ina gaskiya da da wani ga maza kandun da fanabi gaske waga fanabi gaske kabo da shi ne biyu nan na waga mu nasara yasu mu ci ga mun no amma ina ne ko bi fiwa ga waga goro waga ta goro ko alali mu gaskiya wato gaskiya su ma de kamar na welo to ye goro wa ya be we ba to ta lu limo aha so boko Allah tabaraka wa ta'ala ne ka ya bunne daga wa bani isra'il ya ga bi bani isra'ila su eti foro uskun al bani isra'ila za bani jini fi bayana a ga jama'a da labi to annabi musa be cina bi jama'a fir'aun da jini wani ga su kai to ki yi masar ma je ya bani fa idza jaa wa bil akhirah amma alkawali yake ya magabe da bai na bikum lafifa ibe ku ya kabata ma'ana da fifa jami'a a iya ku yi ka bata ki ma'ana ganin. a da manna zai lugan ka yi bata cabayan cabayan sura ne iji karatu ko kada ina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du lahuma ba'athna alaykum ibadan lana wa libasan shadid فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن عدتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا so alkawalin wuce gamman da ci da fahimta da aya ne don ya karshe da wani bani israila zaɓi gbogbo ayyukan musulmi da wani alkawari ya karshe wuce mun ga dabe yin lokaci ga ya laku ji ina dukun lafifa yi ga ya bani israila ji kuyin kambe ne o bai nuna ya gafi jo ne ga la cicugu a ga to ko ne 1988 ba na ja fi pata do ci fi america bani israila do ci fi fi fi fi babu yo rashin kin fata ba ni zafi zo na a ce cikin a mai gare ga kin yi ke ji kafawa a ci ji kafawa israel ji ina dukun na fifa ga da wani yi dabe da an ya tuba da ba na fi bata yi da wani baki bo alikawai yesu ko wani ba ta tabbata ya karshe eh, igu la gaga yana ya gagu na da wani yau a disi tuzuma a disi tuzuma ne ga ayi ga lokaci ga da wani na su kwa abiya musulmi zai kete yahudi lona har ma fi ewu yahudi da baki yahudi ga bici da su ba su mai cigban cigban gungaga musulmi be maki su ko ba duhu bashin ba duhu sai cigban ni kawai cigban yahudi yahudi ga fi mai fi gana so mun da ci nula ga fassara yan wadul akhira ni fassara yan ezo ba na su kwa abiya yahudi yahudi lona ya yi ma ni tun da hadisi da biyu ne ya fuce bi su kwan wuce tabbatu ya yi sai ko yi gaji da ma bi ne wuce je ki bata bi musulmi palestina na ma e ga lokaci kyau kuna ba su koyi <clears throat> insha Allah amma da zani mana ji fassara ya na ga fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa alkawalin kiyama gadabe a gaina wa kwadi akhira babu na wuce alkawali ya zuba e baya tari ya yahudi yo da kimna a ji azaba ji e gudu e da ba to ba na ne cike cikin muna akhira ne kiyamun alkawali kiyama gada be ji na dukun na fifa ya dabi bai yi kwata tuzagbo eji topajigbo eji pajuru irin doye ga ipa ne وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلنا قرآن نوليد دانا بقسكيه mai su kucin da Allah wai su kuma mutuncin da gaskiye in to ne gale yadda min ya qur'ani wannan gaskiya yau littafi wannan tutati gaskiya wannan bayanin bata wuru yo jeju yo adana ne bana wadda haƙƙi nazar wume ke ci na wuci cin da gaskiya bi ma'ana wuci ya za gaskiya na wuyan ci gaskiya wani waya na bi muhammadu bana mini ya jubu na zalabi ruhul amin ala qalbika kuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin Allah tabaraka wa ta'ala bi ji annabi sallallahu da wasallam ya ga ma wa al-ghaibi bi ma wani kawai da rajim <clears throat> ya ce ƙoran da gaskiya cin wacce ce da gaskiya kuma an sanna ka yi mutuwa ne bi mamudu tuwani inda mu shi a fati zana ya labari yin bafa ya zane ji da tunguruna ga na biyu ya kunje ce tungurucin aljanna su kura fiye ga bayan a cikin wani vira a tuwanin sallallahu alaihi tutu don wani na nan eh, da ci kafirci rera ya biya garbe fasikanci ya biya da kafirci ya biya garbe shirka yana ke ga don da biya da ya sakwanne ya nan eh nan ga ya ba mu وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا wa qur'anan faraknahu su ko qur'anin na yu ga pere pere eh cho chi be lokacin na <clears throat> aha su ko fe cho chi a lissa da saman gurgudu ya bukatun al'ummai e kuma kara kara yake musu kullu da musulul furqana furqana li nuthabbita bihi fuadaka tallahu tabtila وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا kafin shiga kin a ci ƙurani na bayani ba kila da gani ruwa inda na agwagwa ya ci agwagwa ya ci isa agwagwa ya ci kila alamun ta bayani wa lumza ya kike mu ina su kuga da nisa bita biyu fuhada ka goma da biyu bai bai ka karan karan karan karan hukunci daidai ya tayi da hukuncin da zai e goma rayi ya mufu da tarbiya kana kana ar e ko sheya tarbiyu gunu da yayi ya <clears throat> takrahu alan nasi ala mutfin ibu e a sallallahu alaihi wasallam wani ba qur'ani wa zawangi sai ala mutfin etikana yau kun ga ibe ni ba ciwo kun ga laye amma laula bi kafi amma na cin kara kara kara ina duwa ga cin kafi mun na ai bai da kan gani ya ta ta buga aha ai bai da kan gani bai karatu ai bai da kan gani bayan tuba gani bai na ya wuce je gani warattallahu tartila ice jince bu matukai biba wannan zallahu tanzila ko aha yi cuci bai matuka yi cici a gaya na ya tanzilu na wakil da inzali eh, a ne gaga tanzil ina ci bai kara kara kara yi na ya tanzilu a ne na yin inzali na gaya ina ci bai bayyana gama na ayayin suratul nisa bana Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani tiya littafi ne jimcin wani wa daga yace Qur'ani wannan nazzalu ji amfani da yau ya lalabe da amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ne ci so kusa da san da qur'ani na ga nazzala nazzala go wanda ba ga buga wa dai masdari wa nazzalna tanzila to wa dai masdari tanzilu karakarayi amma littafin shi zo batana wal kitabi alladhi anzala min qabl uga ga nazzala min qabl abin kibo a ci a taura injila zabura ci ba ta ci cikin jumlatan wahida sun ciki inzalu amma qur'ani tanzilu so Allah tabaraka wa ta'ala bin cura cura ya wa nabi kara kara kara tanzila mutuka ya ci cije kara kara kara aha قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا الله تبارك وتعالى قل أنا بقيا آمنوا به yin kafiri zo ya yi ti jibe qur'ani jan furati ya yi imani jibe doni awula tuminu kun ga bai mai gajima idan ku eh iga da yaka kun ga bai ya ji cire kun ga ya lu bai gana ba lu manufa yi ga hukunci dagwa da shi ke na zalabe ji mana nan muka kasu ko tun da tun gaula tumi na bai zaji mu a awun na ji ya inji yayi tiyaru na eh, awun na wuji ya shakka wuji ya itaya awun na ya taji eh, ya ji ya jayo ya da kaza na jajinin ja hukunci su kuma ga aji tabbata da kuma su kuma aji tabbata so inna allazina utul ilma min qabli zanne za ki ku ilmi ya shi ya qur'ani na min zalita fi mafarij wannan kafi a ci qur'ana bayin zanne za ki ku ya ki ku ilmi ya na idza tutla idza yutla alaihim kamin dondo agali tafi sokon bayana ya khiruna lil afkani sujjada aja wa munyi anu gaji kuki aha arkan su kuja amfani da lafazi min beji ila min kuke amma ke jini fiyo ai sajadu ala wujuhi ila fuska shi je kiki ya su ko wani wa Allah ya bi wa kuke eh wa kuke a ga fuska kuke yaya so ene jini fiyo ji ga ganu dan na ga je kinya ha eh ya ja gun a fuska la su kinya su ko na mafuska ngai da na daidai daraja gamni ka kafaci za hangi wani e zagu la cha zuki ya su ko na ga gaya ya ba na za hangi agba na agba ya su ko bigba ne ya ce ba pata na aha abubuwan ga su je da jirgin e ya yi jokikin nan za wuce fakar harra da zakar yi sajida ko ko juwa ne so kuti ga wanda a ji su jida wala ne ga hukunci wala ga ga kurani ga wa yaqilu ne ila alqan sujada a eji me ta kan yi mo hadisi ji fasara qur'ani annabi sallallahu alaihi ba bayani a yi kimne a ji sujada jina ku ga wani kukiya so dole ya zabi fasara ci su gaba gutu a ba wula ni tsari sanin gajo foro gama pekin ko reji su gida ni yego e ti gida mu gamala eh, lembo yo eh uji deja muslimi be su gida waye kunkuci waye ya mala cha mu be ya kunkuci ya a wani suna ni gudu ba ikwa e ku baba wa ba jimbo bicu baba wa shi jimbo wa ni su gida ce wa bicu wa shi fuda fitiwa zuko ruwa ba kaki ga yi migun sabata a tako a zumi ga yi migun cikin buta ba na nisa da sun dajin foro baki wani mutum bai ji su dana so yabo ne ga ya fi jihar kuma da na mutu su kuma ya ci suna bi lafiya ya ta biya yin gafa su kun idan da ga ka caji daidai na sun fata yi su kun kun fata yi su kun gawa mu fata yi su kun su kun da jihar su kun yi don gawa mu su kun yi don gawa mu su kun yi don gawa mu ne tunai wannan wasu gamu yi wani mu gamu wani su kun ce kawai yanzu da yi ganga mace a da bana ci ji daidai da kuma yi yiwuwa ta boyo yi laifi ya yi ma da jigai ba su kuma ta ci da ba kawa laifi fatan yin yi mai laifi su kufa min bai yi a ne ga gan su ku da mun ci sarai ifi fami ifi fa da tí wọ́n bá tẹ̀yìn yìí sọ̀kú ìpùnpà mọ́ yìí ìgá gbẹgbẹ gbẹrún tí ẹgbẹ́ ilé ìgẹ̀nẹ́ tí a lè bá àti kí ìtukọ̀ gbẹgbẹ já ìlú ilé gàgà sí dédé máa lò mọ́ ní ìpè wọ́n ìdè ti ká mọ ti dà kéde dàtú àti ìlú ìdàgbà náà yìí ìdè ìgbà su ko ya awe yaje eh da kokari yi je wani ba na bi eh, mu da wuri ba ne ga ci bici na Allah fa bi kuma buju yayi to ne ga bici pe e pa su ko e pa ya da mu da no tufi na to cha lu mai sabo to cha lu mai sabo to cha lu mai logomo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh